بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم الكتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الألي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحود إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصح للأمة حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد أنقوى إنا مكو غيسوا إلين تأدين المسلمين wacce farkon ce yake dauke da amincin Allah tsakiyarta rahamar Allah ta albarkar Allah wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya kawo mu cikin wannan gari na ainihin wato Lagos don gabatar da wa'azi daga cikin wa'azizzukan addinin musulunci a wannan unguwa ta eh abatuwa a cikin wannan yanki namu na Najeriya a wannan yanki na Afirka inda baƙaƙen fata suka fi yawa a duniya a kuma wannan duniya ta Allah subhanahu ta'ala kafin ya rubuji kowa ya tashi abinda aka ce za a yi magana a kansa a wannan dare shine wato abinda ya fi samun al'umma lokacin da duk watsi da addinin Allah kalmar shahada ta ginu akan ɓangarori guda biyu akwai ɓangare na la ilaha illallahu akwai ɓangare na muhammadun rasulullahi wannan kalma ta muhammadun rasulullahi Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a qur'ani ya ce Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Allah ta'ala ya ce annabi Muhammad manzan Allah ne. ko ka karɓa ko baka karɓa ba ko ka yadda ko baka yadda ba ko ka gamsu ko baka gamsu ba ko ka aminta ko baka aminta ba annabi Muhammad manzan Allah ne wannan kalma ta Muhammadur Rasulullahi yayin da mutum yace ba zai bauta kowa ba sai Allah subhanahu wataala to ba a buƙatar kuma ya karɓi bautar daga hannun wani mutum sai ta hannun manzan Allah shi yasa take da ɓangarori guda hudu akwai ta'atuhu fi ma amara yi wa manzan Allah biyayya cikin duk abin da ya bada umarni yadda sojoji suke da doka cewa obey before complain idan aka sa ka abu ka bi kafin ka kawo matsala yanzu inda a ce ga wani kurtun soja a zaune ga komandansu a zaune kurtun soja da bindiga a hannun shi ga mamashi da baban shi a zaune da kwamandan zai kalli shi kurtun ya ce masa shoot him ɗirka musu wuta to sai dai dirka musu wuta idan sun mutu daga baya sai a zo a tattauna amma a ƙa'idar su ba daman ya masa ya ce dan me to fiye da haka ake so al'umma ta ɗauki annabi Muhammad ta'atuhu fi ma amara yi wa manzon Allah biyayya cikin duk abin da ya bada umarni ya ci yayi na biyu akwai wa tasdiquhu fi ma akhbara gazgata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin duk abin da ya ba da labari ya faru yana faruwa ko zai faru wallahi idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce abu yana faruwa to yana faruwa idan annabi ya ce abu zai faru wallahi sai ya faru idan annabi ya ce abu ya faru to wallahi da gaske ne ya faru din shi yasa ya zo yana ba wasu mutane labari cewa wani mutum yana da sanuwa ya ɗora mata kayan da ba za ta iya ba da ta ji wahala sai ta yi magana sai mutane kowa ya rike baki ya ce a a a a a bakaratun takallamat saniya kuma a ce ta yi magana sai annabi ya ce idan ba ku yadda ba abubakar da umar sun yadda saniya ta yi magana wannan shi ne abu na biyu na uku akwai waski na ha anhu wa zajara nisantar abin da annabi ya hani a kansa ya tsawatar abinda annabi ya hani a kansu ya tsawatar gima-giman laifuffuka ne wanda malamai suka yi musu littattafai suka sa musu kitabul kaba'ir daga saba'in da wani abu zuwa tamanin har laifuffukan ya kai wajen guda ɗari hudu sannan abu na hudu wa Allah yi ubadallah kada ka kuskura ka bauta ma Allah in dai ibada ce idan ibada bata biyo ta hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba kada ka kuskura wani ya ka, ya ce ka yi abu kaza da sunan addini ka yi akwai matsala Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga misali ya ce misali na da ku kamar wani mutum ne ya tanadi gidan walima babu wanda ya san inda gidan walima take sai ya turo dan sako yanzu da wani mutum zai zo ya hau mumbarin nan ya hura lasifikan nan ya ce jama'a ana walima da ya ce ana walima kowa kawai sai ya zaɓa hanyar da ta mai ya dinga falla gudu idan ka ga mutum a hanya ina za ka je ne ya ce to wallahi dai an zo an ce ana walima ina ne ya ce wallahi ban san gurin ba amma zo mu je sai ka rufafa mai ku ci gaba da ɗiba gudu can ma ku ci karo da wasu ya lafiya ake gudu ce to yanzu dai aka zo aka faɗa a gurin karatu aka ce ana walima a ina ake walima wallahi ba mu sani ba amma dai zo mu je kawai wane ne zai je gidan walima ba wanda ya san ko ina ne kawai daga an ce ana walima kawai shi kowa ya watsi sai wanda ya haƙuri ya tsaya ya tambaya malam da Allah ina ake waliman nan a wace unguwa ne kuma karfe nawa ne kuma akwai izinin shiga ko babu sai wanda ya zo ya sanar da mutane ana walima sai ce to mu haɗu da ku karfe kaza a nan duk wanda yake so ya je gidan walima zan shiga gaba sai ya biyo bayana kai kana tafiya ga wanda ya san gidan walima sai ya shiga gaba ana tafiya tunkwal tunkwal tunkwal ana biye da shi a baya wanda ya san gurin inda a ce ana cikin tafiya ma kana biye da shi a baya kana hango wani layi sai ka ce to ina ganin nan gurin yadda aka shortcut ne barin bu wannan hanyar in na nan ina ganin zan balla baka fasan ko ina bane amma sai ka ce ni ga wata hanya nan ka hango kana ganin wannan hanyar shortcut ne dan Allah ina zaka sai wanda ya hakuri ya ci gaba da bin dan sakon da aka turo ya sanar da mutane akwai walima wannan shine misalin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga yace gidan walimar ita ce aljanna wanda ya shirya yace akwai walima shine Allah subhanahu wataala wanda aka turo ya fada wa mutanen duniya ana gayyatar walima shine annabi Muhammad wallahi tallahi duk wanda ka bi bayan shi a duniya in ba bayan manzan Allah ka bi ba na rantse da Allah ba za ka aljanna ba da haka Allah ta'ala sai ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasul illa al-balaghul mubin Allah ta'ala sai ya ce wa in tuti'uhu in kuka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce ta hata duhu shi annabin zai shiryar da ku hanyar da za ta kai ku aljanna da haka shi yasa a wajen magana ko a wajen aiki sai Allah ya hana ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yadayi Allah ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yadayi Allah wa rasulihi wattaqullaha wattaqullaha eh? inna Allah samii'un alim Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka imani sai ya ce la tuqaddimu kada ku gabatar qawlan aw fi'lan da aka ce la tuqaddimu duk wanda ya san fi'ilin qaddama yuqaddimu masdarin sa shine taqdim yana samun maf'ulin bihi malamai na balaga sun ce duk fi'ilin da yake samun maf'ulin bihi guda biyu idan aka cire ɗaya aka kawo ɗaya to akwai dalili fi'ilin da ya kamata ya samu maf'ulin bihi aka cire shi aka kawo lazim akwai dalili me yasa da Allah ya tashi sai ce la tuqaddimu kada ku gabatar bai faɗa abin da za a gabatar ba dan ya nuna maka duk abin da za a yi da sunan bautawa Allah na magana ko aiki kada a kuskura a ko a ce in Allah bai ce ba idan manzon Allah bai ce ba shi yasa yace la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasuli kada ku kuskura ku gabatar da wani abu na magana ko aiki gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma yanzu wasu mutane da yawa an musu laifi kuma musulmi ne mai laifin an zo an ce musu banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya cancanta a masa biyayya ɗari bisa ɗari wannan abin ya zama bala'i mutum yana ganin cewa a da'irar addini annabi ya isa a ce ya ce sannan wannan mutumin ya ce wallahi idan annabi ya magana akan addini babu wani mahaluki da yake da sauran magana shi yasa alfadadi yace da'u kulla qaulin inda qaulin Muhammadu. ka ajiye maganan kowaye a duniya in mai gida ya riga yayi magana to an riga an gama magana an riga an gama magana kuma duk wani wanda yake ganin a ce annabi ya ce ya kawo maganan wani cewa ne ya ce ya bari za a haɗa a lahira kuma duk malamin da kake ji da shi ya isa na rantse da Allah zan iya cewa ba za a bi malamin ba kai in ka isa ka fito kace ba za a bi annabin ba ka gani in an je lahira wa Allah zai tura wuta kai in ka isa ka fito ka bada haka da haka mu muna nan kai cewa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aikin shi da su ake fassara yadda za a yi addinin da za a bauta ma Allah kai in kaga zaka kama na wani malami ka je ka kama ka riƙe mu mukan kama na mutum ne idan na shi yayi daidai da na annabin ran da na annabin ya ci karo da na wancan malamin sai mu ajiye na malamin sai mu ɗauki na annabi kai kuma in ka ga cewa ba za ka iya sabawa malami ba gara ka sabawa annabi da ka sabawa na malami oho ka saba mai ويوم يعد الظالم على يديه سننا ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا الله تعالى يتي ويوم يعد الظالم على يديه ranar da azzalimi wallahi duk wanda ya kuskure bai bi sunnar manzon Allah idan aka tafi lahira ba ba haushi yana cewa wane ya ci yatsa saboda da na sani ba to wallahi ba yatsa zaka ciza ba saboda da na sani sai ka cinye hannayenka saboda da na sani idan kana tsaye 'yan akan karantawar annabi Muhammad wani maka jafa'i ka kauce ka bashi guri akwai ranar kin dillanci ba da kai yake ba wallahi akwai ranar da za a zo za ku tsaya gaban Allah kai wa ya ce ka ka ce annabi muhammad ne ya ce ka kai kuma wa ya sa ka to sai mun gani idan akwai wanda yake da lauyan da zai iya tsaya ma wani a gaban allah su dibet da annabi muhammad sai mun ga wannan mutum shi yasa Allah ya ce wa yau mai addu zalimu ala yadayhi ya qulu ya laitani takattu ma'ar rasul sabila a ƙarƙashin wannan gaba ta wa tasdiquhu fi ma akhbara gazgata annabi Muhammad cikin duk abin da ya ba da labari ya faru ko yana faruwa ko zai faru manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya bar duniya shi ya ba da labari halin da al'umma take ciki zai faru hadisi ya tabbata a cikin sunan abi dawuda da wasu hadisai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yushiku an ta tada'a alaikum al'umam saura kiris an yi kusa arnan duniya za su yi ta a kanku za su zage ku ta gabas ta yamma ta kudu ta arewa za su rugurguza za su ƙona za su kama za su ɗaure annabi ya ce kamata da a akkalatu ila ƙasatiha kamar yadda ake ajiye abinci gaban ƙatti majiyayin samari matasa a ce musu bismillah sai aka samu akwai almushabba da mushabbahun bihe da waje shabahi sannan da kuma adatu tajbi yanzu ka kwatanta da a ce yanzu akwai wasu samari wanda da za a kawo musu wani abinci ko da suna ƙoshe saboda yadda suke shauƙin abincin yadda za su daka ma abincin wawa to sai aka yi rashin sa'a aka kawo abincin kuma suna jin yunwa aka buɗe tsakiyarsu aka ce musu bismillah wani irin cin wulaƙanci ba za su yi ma abincin nan ba to sai annabi ya kwatanta arnan duniya da su ne maciya abincin sai ya kwatanta musulmi sune abincin da za a ci yau tare da baƙin ciki mai tsanani duk ƙasashen da suka fi tashin hankali da rashin zaman lafiya da rashin kwanciyar hankali da zubar da jini ba a kan ƙa'ida ba ƙasashe ne inda musulmi suke rayuwa don haka ƙarƙashin wannan ya zamanto ku kalli abubuwan da yake faruwa a ko'ina a duniya kullum muna faɗa dimin da'iman muna cewa shi musulmi abinda yake da ban mamaki yayin da ake yaƙarka saboda addinin nan amma kai ka kasa tashi ka rike addinin da ake yakarka da su wani malami ya yi wata magana ya ce ce ayyuhar ba. ya ku taron dandazon samari ya ce inna alaikum mas'uliyatin kabira A kanku akwai matsala mai girman gasken gaske ya ce walan yantasir hadha din babu yadda za a yi Allah ya taimaki wannan addinin illa idza raja'atum marratan ukra ila haqiqatihi sai kun dawo karo na biyu zuwa ga haƙiƙanin yadda addinin yake kun kama shi kun riƙe yace asharaful a'mali qatibatan mafi kololuwar daraja ga baki daya shine an muta khadiman li din Allah ya dauke ka kana mai hidima ga wannan addinin ita ce daraja ita ce kololuwa ta ƙarshe ana yaƙar musulmi a dukkan abin da za a iya gani da abin da ba a iya gani saboda addinin nan amma mafi yawancin musulmi sun kasa dawowa su riƙe addinin da ake yaƙarsa saboda shi yanzu wani bai yahude ne ya zauna ya ce ya yi dirasar musulmi ya ce ya gano suna da wata matsala ƙwaya ɗaya kaɗai wanda ta isa ta ruguda su ya ce yanzu musulmi cikin kaso ɗari nasu ya ce kaso tamanin ba su damu da karatun addini ba na ma su san mai saƙon addini ya ce kaso ashirin da suke karatu ya ce kaso ashirin ɗin da suke karatu goma suke aiki da abin da suka karanta goma ba sa yi ya ce idan aka fara tafiya ba a yi yawa tsokana ya yawa cin dunduniya ce yawa ka aje gemu wani ya kalle ka ya ce a ba kalle ka da Allah sai ka ce kyankyaso ka je ka aje wani gemu ko ka sa wandan ka bai jan bai jan ƙasa wani ya kalle ka ya ce saki wandan anya ma wannan ba wandan kanin shi bane ya je dako to idan aka fara sai biyar sai su watsar ba za su yi hakuri da irin wannan cin dunduniyar ba ya ce ga biyar ga goma ga tamanin nan a cikin gida kafin ka fita waje wani na jiranta wannan in ba da taimakon Allah ba ai ba za a kai labari ba wannan yana daga cikin matsala yanzu idan ka lura da mafi yawancin samari yadda suke haddace sunayen 'yan ƙwallo a ga mutum ya san su messi tsinanne ya san su ronaldinho tsinanne ya san wane ne tsinanne amma idan ka ce ya faɗi al'asharatu al-mubasharu na biljanna lokaci ɗaya ga dubu goma kowane sahabi dubu ɗaya za ka na rantse da Allah dubu goma ba ta ciwa yana faruwa ko bai faruwa kaga ta wannan bangaren an ci mu da yaƙi wajen nisa da karatun addini da aka yi shi yasa ta wannan janibin akwai matsala don haka lokacin da annabi yake ba sahabbai labari yake cewa wannan abin zai faru sahabbai sai suka zauna suna ta mamaki sai suka ce wa annabi amin killatin hali yau idin ya lalla, wai za a iya wa musulmi irin wannan wulakancin ne a lokacin saboda ba su da yawa ne saboda da annabi ya bar garin makka ya tafi madina sahabbai har suka bar duniya suka kare ba su sake ganin kaskanci ba kuma sahabban nan fa da kake jin su suka ɗauki addini suka kai shi gabacin duniya da kudanci da arewaci wallahi abinda malamai suka lissafa na adadin sahabbai da annabi ya bari ba su wuce mutum dubu ɗari da sha biyar ba ko ‘yan kai ko ƙasa da haka yanzu ko a nan Legas musulmi mutum nawa ne amma suka yi aikin da shi ya kai sako duk duniya shi yasa abdullahi gunda a cikin tazayyinul waraqat yake cewa rijalul lahi ansarur rasul huwa dirgamu summa humushu bulu yace mazaje na Allah masu taimakon addini yace shi annabi Muhammad yace shine babban zakin su kuma sahabbai sune kananan zakoti annabi ya bar duniya addinin musulunci bai wuce iya jaziratul arab ba yankin larabawa amma din da kaga addini a duniyan nan kakab ɗinta sahabbai ne suka ɗauki addinin nan suka ne suka kai shi har sai da ta kai saboda yadda su da Allah take da kyau a zo za a tsallaka teku ba kwale-kwalen da za a hau kuma suna so su tsallaka wani a cikinsu ya kalli teku ya ce kai teku kai bawa ne na Allah mu ma bayi ne na Allah za mu aikin Allah za mu hauka da izinin Allah kuma za mu wuce ya shiga gaba ya yi bismillah da raƙuma da dokuna da jakuna a hautun ƙwantilƙwan saman teku da kofutansa da ƙafafunsu bai taɓa ruwa ba kai yanzu ga kanan ga tekun kaje billahi ko qur'ani ka sauke a gurin in ka shiga sai ka saboda imanin ka da nasu ba iri ɗaya bane shi yasa duk wanda Allah ya jarrabe shi da kin sahabban annabi Muhammad to Allah ya jarrabe shi da bala'in da ba zai gama da duniya lafiya ba wannan ita ce ainihin wato ka'ida suka ce wai lokacin ba mu da yawa ne shi yasa za a yi mana wannan annabi yake cewa bal antum kathiru kuna nan damkan da yawa a cikin duniya yanzu dan girman Allah musulmi suna da yawa a duniya ko ba su da shi amma annabi yace walakin nakum gusa an ka gusa as-sayy yawan kutaren tsintsiya ne ba shara yadda ka san idan aka yi ruwa kwata ba tana ɗibo tarkace ba su ɓawar rake su leda su waye idan ta ɗibo wannan yayin su gwangwanaye ba sai inda ta ga dama ta je ta zube su ba annabi ya ce haka al'umman musulmi za ta koma ga mu da yawa amma ba manufa wallahi rashin ajanda a rayuwa ba kamar matsala ba ce yanzu ‘yan uwa da suke tafa a kan harkar addinin nan ya kamata ya zamanto idan kana musulmi da gudunmawar da kake bayarwa don addinin ya ci gaba idan Allah bai baka abin da za ka bayar ba wanda suke ƙoƙari a kan addini ka yi musu addu'a da fatan alheri amma sai ka ga mutum shi bai yi. bai fatan alheri ga masu yi kuma ba zai iya ɗauko gudun mawarsa ya bayar ba kuma kana musulmi yanzu rashin manufa ce take sawa a cikinmu ne za ka iya samun mutum zai iya shekara ɗaya bai iya ciro naira ɗari ya bayar ba da sunan addini don addinin musulunci ya ɗaukaka da an ce ana neman taimako to in ba sa'a ba wani ma don renin wayo canjin da ya sai ta ba su gari shi zai ɗauko ya saka a cikin abin da ake neman taimako wai ainihin Allah baya kaɗan wai an ce manzan da zai yi ƙuririn la ƙararren hasana ma zai ce wai ƙararren ma zai ce wai saboda ainihin Allah biyin kaɗan amma ɗaya hannun ku duba ku gani za ku ga tun daga mai mataki na ƙasa wanda yake sana'ar da kake rena ban ce maka duk sati ko sati biyu ba amma yana da wahala a ce wata ya fito ya ƙare wani abu bai fita daga aljihun shi ba zuwa wata santa ta addinin su don wannan addinin ya rayu haka abin yake tafiya ko ba haka yake tafiya ba mu ne fa limami da zaran an ga ya canza riga sai wani ya zai ce to yana ba da shawara fa ya kamata a binciki kuɗin kwamiti anya ko kuɗin masallacin nan nan saboda yana ganin wai liman in ba kuɗin masallaci ya sace ya ɗinka riga ba to bai kamata ya ɗinka sabuwar riga ba mu ne mu yake da idan dai kana da alaƙa da addini to abin da ya kamata kai ka sha wuya a duniya ka bari ka ji daɗi a lahira amma shi yana neman hasana fi duniya sannan yana so Allah ya bashi hasana ina amma in kana da alaƙa da addini to kai kai haƙuri taka hasana tana lahira banda duniya shi yasa da an ganka da sababbin kuɗi kana kashe sai a ta mamaki Allah gaba ta malan hadda ku wai shi ya halatta ya kashe sababbin kuɗi kai kuma bai mai ba bai halatta ba in ba dan yanzu da muke cewa dole a tayar da harkar addini ta tashi daga analog ta koma digital ba da ko mota ustazi yake da ita wallahi motar zaka ga da ya fito da ita da safi yaran layi sai su waɗi saboda za a sha mugun turi kafin motar ta tashi idan mata za a bashi sai a nemo wata majanuniya majanuniya wata gurgo gurgwa wacce kullun sai yayi ruka so bakwai kafin gari ya waye sai a ce to wannan ita ce matar ustazai kenan wannan shine mentalitin mutane da suka dauka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haka yace kuna nan dankan addewa a cikin duniya amma yawan ku taron tsintsiya ne ba shara sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wata magana Ya yace wala yaqdhifanna Allah fi qulubikum wahal Allah sai ya kawo rauni ya jefa a cikin zuciyarku sannan ya cire kwarjininku da razaninku daga zukatan maƙiyanku. lokacin da aka waye gari maƙiyinka kai kana jin tsoron shi shi bai jin tsoronka an samu matsala ko ba a samu ba shi yasa sai kaga shi yana da damar ya ɗauko tsarin shi daga ƙasar shi ya kawo ƙasar ka ce sai an yi kai kuma baka yi saka ɗauki tsarin ka ba daga garin ka ka kai garin shi ka ce sai an yi sai kaga mutum yana ofis ko wani guri na aiki ko wata ma'aikata ko wani guri amma duk wani shi'ar na addini yana jin tsoro a gan shi da shi amma ɗaya ɓangaren sai ka ga da zaran ya samu dama duk wani sha'ar na addinin shi bejin kunyar kowa bejin nauyin kowa sai ya tallata wannan wannan yana daga cikin abin da annabi ya faɗa Allah sai ya cire razaninmu da kwarjininmu daga zukatan makiya Allah sannan ya kawo rauni ya dankara a cikin zukatanmu sahabbai suka tambayi manzon Allah suka ce wa mal wahan ya rasulullah wannan wani irin rauni ne zai same mu sai annabi ya faɗi cututtuka guda biyu sai ya ce musu hubbud duniya wa karahiyatul maut san duniya a neme ta ta hanyar da ya saba ma Allah subhanahu wata'ala idan aka samu wannan to me zai biyo ba zai haifar wa da musulmi kuma karahiyatul maut ɗin mutuwa yau ku kalli duk wata hanya da Allah ta'ala ya hana musulmi su nemi duniya a ciki wanda ba musulmi ba suke neman duniya ta wannan hanya to yau an yi musharaka da musulmin da wanda ba musulmin ba duk tare ake duk wata harkar tsafe-tsafe da za a yi to in Allah ya da in ka samu wanda ba musulmi ba a cikinta sai ka samu da wanda suke amsa sunan musulunci a cikinta ake wannan ita ce cuta ta farko da za ta samu al'umma sannan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce daga nan kuma sai ƙin mutuwa sai ya biyo baya wallahi idan waɗannan cututtukan al'umma suka zo aka samu neman duniya ta kowace hanya wani mawaƙi yana faɗa ya ce da ne ake maganan haram da halar ya ce yanzu kuma haram ɗin gudu take yi mutane na binta sai sun kamo ta har ya zamanto da yawa daga cikin mutane yanzu shine alhalalu ma hallafi yadi duk abin da ya faɗo hannunsa fa to shine halal abin da ba halal ba shine abin da bai wa ba abin da bai faɗo hannunsa ba wannan shine halin da al'umma take ciki yayin da kuma al'umma ya zamanto tana jin tsoron mutuwa akan abin da bai kamata ta ji tsoro ba wallahi tallahi shikenan lalacewa ya same ta zan buga muku misali sahabban annabi Muhammad tarbiyya ce ta annabi Muhammad an yi ittifaki duniya ba za ta ƙara mutanen kirki ba kamar sahabban manzon Allah wallahi ƙarya ne ba wai sahabbai ba a wannan zamanin da muke rayuwa duk mutumin da ya tashi ya iya ƙoƙarin shi gurin ya kare mutuncin addini wallahi lokacin da bai duniya Allah ba zai bari mutuncin shi ya lalace ba ba wai sahabbai ba shi yasa duk wanda Allah ya jarrabe shi da kin sahabbai to Allah ya jarrabe shi da bala'i ba na wasa ba kuwa an zo za a yi sallah sayyidina Umar ya ce a daidaita sahu a haɗa kafaɗu. bai sani ba ashe akwai wani arni a gaba ana ce masa Abu Lu'atal Majusi baba Shuja'uddin sai da sayyidi Umar ya fara sallah ya samu sayyidina Umar da wukar da an sa mata fozin a jikinta ya burma mai yuka har waje bakwai sayyidina umar ya istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'una lokacin da ya istirja'i bayan ya soke shi da wuka mutumin nan ya yunkura zai gudu daga cikin masallaci duk kofar da ya bi wasu ya samu an tare ta sai da ya soki sama da mutum goma da wuka da ya tabbatar ba zai fita daga cikin masallacin ba sai ya burma makan shi wuka ya kashe kanshi lokacin da aka soki sai umar da wuka fa ya faɗi da ba zai iya ci gaba da sallah ba a fasa sallah ba fa aka kawar da Umar a gefe Usman bin Affan ya shiga aka ci gaba da sallah a lokacin da ake wannan fa mutanen da ke wajen masallaci ba su san me yake faruwa ba kawai suna jiyo sautin liman dai sun daina jiyo sautin liman me yake faruwa me yake faruwa ba zani ba amma Allah ya kiyaye gobe limamin ungoku da yana sallah ta lasifika ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una billahi allazi da kafin ka ce me in kawai ko zaka gaba kowa a masallacin wani ma zaka ganshi hanya yana ɗiba gudu ka ce me ya faru ya ce juya na ce maka yaƙi yake a masallacin juya juya juya saboda yadda mutane suka zama abinda suka ainihin wato zama to shi yasa annabi yake ce musu za a samu hubbud duniya wa karahiyatul maut san duniya a neme ta ta hanyar da bai dace ba to daga nan siya ya haifarwa da al'umman musulmi kin mutuwa to daga nan kuma kaskanci da abubuwa da dama zai biyu ba wallahi idan mutum ya karanta tarihi zai girmama sahabban annabi Muhammad Allah ya ba sahabbai zaɓin abu guda uku da abu takwas kuma wallahi suka haƙura suka bar guda takwasin suka ɗauki abubuwa guda uku Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbu al-kufr إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتوله منكم فأولئك هم الظالمون Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani sai ya ce la ku kuskura ku riki aba'akum wa ikhwanakum iyayenku da 'yan uwanku a matsayin masoya inistahabbul kufra alal iman daga lokacin da suka nuna sun fi san kafirci akan imani Allah ya ce kada ku kuskure ku rike su a matsayin masoya sai ya ce wa man yatawallahum minkum wanda ya kama wani makiyin Allah makiyin addinin Allah a cikin ku ya rike shi ya ci gaba da kaunarsa Allah sai ya ce fa ulaika humu zalimun idan kana neman tantirin azzalimi to ka nuna wannan mutumin Allah sai ya faɗa abubuwa guda biyar da uku sannan ya sake faɗar uku ya haɗa su takwas ga kuma uku sai ya ba su habbai zaɓi da guda takwas da guda uku su zaɓi ɗaya amma su habbai suka haƙura suka bar guda takwas suka zaɓi guda uku Allah ya ce ƙul in kana aba'ukum وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين Allah yace, ce kulka ce musu in kana aba'ukum in dai iyayenku shi aka fara da iyaye saboda didda yana son ubansa hubbu ta'zin so na girmamawa shi ka ce kulka ce musu in kana aba'ukum in dai iyayenku shi aka ce wa abna'ukum da 'ya'yanku. saboda duk uba kuma yana son ɗansa hubbu shafaƙa so na tausayi sannan wa ikhwanakum da ƴan uwanku wa azwajikum da matanku matar da kaje ka auro wa ashiratukum da kuma danginku waɗannan guda biyar da aka lissafa din na kusa da kai ne aka faɗa sannan wa amwalun tumuha da dukiyar da kuka tattara kuka taskace ta kuka ajiye ta a can da can da can da can da can mutum yana da account a Zenith Bank yana da shi a GT Bank yana da shi a ina ne yana da shi a ina ne yana da shi a kasashen waje wa amwalun niktaraktumuha wa tijaratin takshawna Kasada. da kasuwancin da mutum yake ganin fa idan yace zai yi addini kasuwancinsa zai samu matsala shi kuma da ya harkar addini kasuwancin sai samu matsala gara addini ya samu matsala wa masakinu tardaunaha da gidaje da kuka giggina kuka sa masa kayan alatu ka kaga mutum yayi gida sai ka ce kun ne. wani gidan billahi idan ka ganshi zaka dauka breakfast ake bashi da safe amma mutum bai gina komai na addini ba Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga wani misali yace za a shiga rigima kuma kowane mutum yana da abokanai guda uku idan aka shiga rigiman abokanka guda uku bi za su wafi ɗaya ne zai haƙura din rigimar da za a shiga shi ba zai gudu ya baka ba kai yanzu idan kana da hankali idan rigima ta taso abokin da da ya ji kaya kaya za ka neme shi ka rasa za ka ba muhimmanci ko abokin da duri rigimar da za shi ba zai gudu ba wanda ya kamata ka ba muhimmanci wanda zai tsaya annabi ya ce kowanne a cikinmu yana da abokanai guda uku na farko akwai malihu dukiyar mutum idan mutum ya mutu duk kudin shi da matsayin shi yanzu ba ana cewa ana fama ba kuɗi ba to yanzu yadin da baka taɓa mu'amala da shi ba saboda babu tun da ka zo duniya shine yadin likafani ranar da ka mutu wannan yadin za a je a ɗauko a sa maka idan aka tafi makabarta duk abin da ka tara na dukiya to iyanan za a yi kwana dukiyarka ba za ta yadda ta shiga kabari da kai ba don dama akwai masu jira abu na biyu akwai ahaluhu iyalanka da danginka da duk wani wanda yake da alaka da kai dan girman Allah waye ya taba gani a nan gurin tun da ya taso wani uba ya mutu an tafi makabarta dan shi ya ce bai yadda ya dawo ba sai dai a hada shi da baban shi a rufe su ka taba gani waye taba gani a nan gurin wani ɗaya mutu an tafi makabarta baban shi ya ce bai yadda ba sai dai a rufe su tare wa ya taɓa gani a nan gurin wani miji ya mutu matarsa saboda tsananin ƙaunarsa da san shi da take yi cewa ba za ta iya rayuwa in ba shi ba ta ce to yanzu tana ganin matakin ƙarshe shine a haɗa su kabarin nan a rufe su tare ya fi mata sauki, ka taɓa gani to da haka da ahalihu da malihu idan an je iya kabari kowa nan zai tsaya ba wanda zai yadda ya shiga tare da kai kuma gashi za ka shiga rigima yanzu abokinka na uku da ya rage shi ne amalihu aikinka mai kyau shi kaɗai zai yadda ya shiga kabari da kai din rigimar da za a shi ba zai gudu ba amma abin bakin ciki mutane sai su ba biyun nan muhimmanci wannan ɗayan da ba zai rabu da su ba ba sa ba shi muhimmanci idan baka tashi ka gina lahirar ka ba wani ne zai gina ma ita duk wanda ya yadda to ka tashi kai kokari ka gina ma kanka lahira ba wani bane zai zo gina ma ita shi yasa ka ga yayin da aka samu irin waɗannan matsalolin dole ne mutum ya shiga ainihin wato taitayinsa don haka lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa amwalu niktaraktumuha wa tijaratin takshawna kasadaha wa masakin ka ga mutum idan ka je bayansa kawai ka ji kuɗin da ya kashe sai ka sha mamaki amma tun da yake wani abu na addini bai taɓa haɗa shi da shi ba ballantana ya taimaki addini sai Allah ya tambaya ya ce a habba ilaikun min wa rasulihi kun fi son sa akan Allah da manzan Allah ne sannan wa jihadin fi sabilihi kun fi son sa ne akan jihadin yada addini idan kuka ce eh sai Allah ya ce to fatarabbasu ku je ku jira wannan fatarabbasu din tahdidi Allah subhanahu wata'ala yake to ka je ka jira din kamar yanzu wani yaro ya maka laifi ka ce ka rantse da Allah sai ka bashi kashi ayi ayi ka wallahi kai in sama da ƙasa za ta haɗu sai ka bugai kawai sai waka ga wani garjejen ƙatu ya taso yara yana tsayawa kanka sai ka ga nan ɗin shi kawai ya fi cinye ka girma sai ya kalle kai cewa na eh, in to dan Allah ga yaron nan taba shi sai ma ya hada ka da Allah yace dan girman Allah ka taba shi kai ka san ba umarni yake baka cewa ka dake shi ba hadidi yake maka tsoratarwa ne cewa in ka dake shi ka san abin da zai biyo ba da haka cewa fatarabbasu ku je ku jira to idan mutane suka je suka jira san san abin da zai biyawa shine hatta ya aci Allahu bi amri cikin abin da Allah zai zo da shi na al'amarin shi ko akwai abubuwa da yawa akwai mutuwa shi yasa an je taro a mutu ana kan hanya a mutu an dawo a mutu an yi shiru a mutu ana magana a mutu fatarabbasu hatta ya asiya Allah bi amri wallahu la yahdi al fasikin Allah bai shiryar da mutanen da suke fasikai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah ya ba su zaɓi akan waɗannan abubuwan guda uku da guda takwas wala sai suka yi haƙuri suka ɗauki abubuwa guda ukun suka yi watsi da takwas yanzu babban mutum kamar sai da na abubakar kun san dai yana da kuɗi a garin makka amma wallahi don yi tsira da mutuncin shi da addinin shi haka yi tafi garin madina bai da kosisi babban mutum irin su usmanu ɗan affanu haka suka tafi garin madina ba su da kuɗi wata rana hadisi ya tabbata a cikin sahihi muslim annabi ya fito yana zagayawa da daddare a lokacin da bai yi tsammanin zai iya ganin mutum ba ma kawai sai ya ci karo da abubakar da umar sai ya ce musu ma a kare da kuma hadihi sa mai fito da ku wannan lokacin ƙala sai suka ce alju ya rasulallah wallahi yunwa ce ta fito da mu daga gida saboda ba abin da za a ci annabi ya ce wallazi nasu muhammadun biyadihi akhrajani allazi akhrajakuma annabi ya ce na rantse da Allah abin da ya fito da ku daga gida ni ma shi ya fito da ni saboda an tafi garin Madina ba mai ko sisi dan su tsira da addinin su ga duk mutumin da ya taba zuwa ƙasa mai tsarki ya san daga Makka zuwa Madina tafiya ce ta wajen kilomita 400 amma haka sahabbai lokacin da ba mashin ba mota ballantana jirgin sama suka yi ta a ƙasa ga tsananin zafin rana kuma hijiran nan da ake ba kaman kai bane yanzu idan ka ga Lagos ta zafi ka har hada kayan ka ganka a tashawa na ina zaka kace to dan dan ƙara gaba ne ko Allah zai sa a dace a can wallahi ba haka ake hijira ba sai ka bari da daddare ka tabbatar ba mai ganin ka sai ka lallaba saf saf sannan ka fice ka bar garin maka kana so ka gudu ka tsira da addinin ka kawai amma wayannan mutanen bayan duk sun yi wannan sun gama, kawai wani dan iska yana nan tun da yake bai taɓa tsina nama addini komai ba a layinsu ma a unguwarsu a garinsu ba wani amfani yake da shi ba wayannan mutanen da suka yi wannan yana nan yana ce musu munafukai ne ai sun zauna da annabi zaman munafunci ba zama bane na tsakani da Allah waye waye waye shi wai yana ganin shine musulmin kirki ga tsohonka yana da matsala ka fara gyara ta tsoho tukunna kafin ka tafi kanta sahabi ka kyale tsohonka ya zauna lafiya amma ka hana sahabin annabi zama lafiya wannan yana daga cikin matsalolin da suke faruwa to don haka abubuwa da dama suna faruwa wanda suke jawa musulmi a gurare da dama Allah ya jarrabe su da irin waɗannan abubuwan da suke faruwa idan mutane suna zaune a cikin ni'ima suka ga Allah subhanahu wata'ala ya canja ta to su bincika akwai dalili saboda Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ Allah bai canja wani abu ga wasu mutane sai idan sun yi sababin canjawa shi akwai mutanen saba da Allah ta'ala ya ba mu labarin su a cikin Qur'ani yace laqad kana li sab'in fi maskani aya li sab'in fi maskanihim aya jannatan Jannatani. an yaminin wa shimal kulu min kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur Allah ya ce laqad kana li wallahi ya kasance ga labarin mutanen garin saba'i laqad kana li sab'in fi maskanihim aya wallahi cikin labarin garin da suka zauna Allah ya ce akwai abun mamaki da wa'azi da lura sai ya ce ni an yamelin wa shimali, wayannan mutanen Allah ya ba su manya-manyan gonaki a garin ta ɓangaren dama gona ne ta ɓangaren hagu gona ne Allah sai ya ce musu kulu ku ci min rizqi rabbikum daga arzikin ubangijinku washkuru la ku gode ma Allah ta hanyar aiki idan yi muku ni'ima yanzu mutum nawa ne yanzu idan yana neman abu ka ganshi in ana abu gaba gaba sune wajen harkar addini daga ran da ya samu dama zaka ga kuma shi zai fara fada da addini Allah sai ya ce musu baldatun tayyiba gari mai daɗi wa rabbul gafur kuma ga ubangiji mai gafara ɗaya daga cikin manyan malaman tafsiri yake cewa wannan garin saboda tsabar ni'ima da Allah ya saba garin da kwanciyar hankali da zaman lafiya mace idan ta ɗauko kwananta za ta je ta ɗibo kayan marmari idan ta shiga gonar da kayan wato kwanan da ta ɗora a kanta da kwarashi a hannunta da ƙulu tana saƙa idan ta shiga da kwanan kwanan yana kanta kafin ta shiga ta fito kayan marmarin sun tsinko da kansu sun cika mata kwanan sai dai ta fito kawai saboda Allah ya ce baldatun ba wa rabbul ghafur Allah madaukakin sarki bayan ya musu wannan ni'imar ya ce su gode masa ta hanyar aiki mai kyau amma daga baya me faru Allah ya ce fa'aradu alaihim bi ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من صدر قليل هكا كوي ألا يمسى هكا بها ذلك جزيناهم بما كفروا بس جي بس كمامي تامو ذلك جزيناهم بما كفروا بس جي بس كمامي تامو ذلك جزيناهم بما كفروا وهل مي وهل نجازي إلا الكفور Allah ya ce fa'aradu amma sai suka wa dokar Allah Allah ya ce ayi suka ce ba za a yi ba ya ce a bari suka ce ba za a bari ba da haka Allah sai ya ce fa'arsalna alaihim sailal arim mu kuma sai maka turo musu da dam ka tambayi dan Allah duk mutumin da ya taɓa zama garin da yake akwai dam idan aka tare dam idan ya tara ruwa yankin da yake akwai dam idan za a saki dam ba sai an yi jiniya ba saboda kowa ya shiga tetayen shi ruwan da ake sakowa idan aka sako dam ka tambayi duk wanda ya san inda irin wannan ruwan yake babu jirgin da yake iya keta shi in dai ruwan da dam aka buɗe ne ya sako da shi da gudu da haka idan kuma ballewa dam yayi to ka je ka bincika ka ga irin ta'adi da bannar da yake inda baka taba tsammanin ruwa zai kai ba idan dam ya balle sai ruwa ya kai gurin arzikin da suke ji gonaki ne lokacin da suka bijire ma Allah Allah sai ya ce fa a'radu fa arsalna alaihim saylal arim wa badalnahum bi jannatayn sai muka canza musu a maimakon wa'ancan gonakin guda biyu sai muka canza musu da wasu gonaki wanda mutumin da yake irin wancan rayuwa sai ya dawo shine cin magarya cin wasu abubuwa da kurna da kaza da kaza da kaza na haka da Allah ya gama sai ce zalika jazainahum bima kafar. wannan sakamakon mun musu ne saboda butulce ma Allah da suka yi dan haka al'umman musulmi asali ba ta da wani gata sai Allah sai kuma riko da addinin Allah wallahi daga lokacin da ce watsi da wannan addinin to ta dinga ganin wulaƙanci kenan kuma Allah ba zai cire wulaƙancin ba sai ta dawo zuwa ga addini annabi Muhammad ya faɗa a cikin hadisi yace idza atin bil'ina idan kuka kama ciniki na dabara da wayo yana daga cikin abinda malamai suka faɗa suka ce ya shiga cikin baya atin bil'ina mutum ya zo gurinka zai sai wannan wari yanzu kuɗi yake bukata da ya zo sai ka ce ba kuɗi sai wannan wayar za ka siyar mai sai ka ɗauki wayan nan sai ka siyar masa da ita dubu talatin ya juya baya saboda ka fahimci ya matsi yana buƙatar kuɗi sai ka ce ya dawo da wayar ku yi ciniki za ka siya wayar dubu ashirin tun da ya matsu sai ya ɗauki ka ɗauki naira dubu ashirin ka bashi ya tafi kuma kana jiran idan ƙarshen wata ya dawo maka da naira dubu talatin to duk wani siye da siyarwa da ake wanda ya saba wa shari'a ya shiga cikin baya atun bil'ina annabi ya ce da zarar al'umman musulmi ta kama irin wannan cinikin wa a akastum aznabal bakar kuka yi riko da bindin sanuwa wannan kinaya ne na kuka yi riko da harkar kiyo kuka bar addini Waraditun bizar kuka yadda da shuke-shuke kuka koma noma kuka yi watsi da addini annabi yace sallallahu alaikum zillan Allah sai ya ɗauko kaskanci wa taraktumul jihad fi sabilillah kuka bar jihadi dan yada addinin Allah idan an ce jihadi ya kunshi abubuwa jihadi na farko shine jihadut ta'alimi jihadin karantarwa naka Allah ya faɗa ya ce fala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi jahadan kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira Allah ya ce wajahiduhum bihi yi jihadi ka yaƙe su da shi Alƙur'ani jihadi mai girma da haka wallahi babu babban jihadi a duniya sama da jihadin karantarwa to yayin da al'umman musulmi ta bar jihadu ta'alimi jihadin karantarwa to matsala ta farko kenan yanzu yau wanda ba musulmi ba yadda suka tashi suke ta kokari ta kowane hali sai sun yada addinin su wallahi da musulmi ne suka yi haka da yana tabbatar maka nasarar da za a samu ta wuce yadda kake zato ina kan hanyar nan zan shigo garin Lagos din nan sai ga wani abu an yi posting wasu sun tashi sun je wani ƙauye ba musulmi ba ne mutanen garin ko kaya ba sa sawa sun yi ƙoƙari sun ba su kaya sun suturtar da su wanda suka ɗauko hotunan sai suka rubuta cewa wannan challenges ne ga dukkan wani musulmi da yake rayuwa a Najeriya yanzu ku shaida ne mafi yawancin motocin da suke tashi daga nan Lagos za su tafi arewacin Najeriya ko su taso daga arewacin Najeriya za su je Lagos zai wahala ka ga motar da za ta tashi kafin ta tashi ba a samu fassan da zai tashi wa'azi ba haka ne ko ba haka bane ya tashi ya bata muku lokaci amma mu a cikin mu da ka miƙe wani gurin zaka yi nasiha kana fara inda wani zai ce kai malam da Allah zauna zaka nuna mana sanin Allah ne Sheikh Awal Albanin Zaria Allah ya ji kansa Allah ya malam albani rahama malam albani ina daga cikin mutanen da suka yi waya da shi a ranar da zai bar duniya ya koma zuwa ga Allah mun yi waya da malam albani bayan sallar la'asar da alkawarin idan na dawo daga kano ranar litinin zan je in same shi na taso daga karatu ko sai na jijita jita tana basuwa cewa ga abin da ya faru sai na kira ɗaya daga cikin ‘yan uwa da ake tare da su malam awal mai shagu na ce malam awal ga labarin da nake ji yana faruwa mai gaskiyar abu ya ce mun ai labarin da kai ji alƙawarin da kuka yi da malam za ku haɗa ranar litinin sai dai ku haɗa gaban Allah malam awal albani yake ba da labari ya ce wata rana ya taso daga garin Fatakwal, ya ɗauko wani wanda ba musulmi ba a motarsa suna tafiya sai suka fara tattaunawa akan matsalar addini yace da na fahimci jahili ne bai san komai ba halar da ni zai sai na ce masa idan yana da tambaya da ta shafi addinin musulunci min sai fara masa tambayoyi dangane da musulunci ai an ce musulmi kaza ne ai an ce a musulunci kaza ne yana ta warwarewa har sai da suka zo Kaduna da suka zo Kaduna za su rabu da shi sai ya ce masa wai dama haka addinin ku yake da manufa mai kyau ya ce e ya ce na rantse da Allah yadda addinin ku yake da manufofi masu kyau da addinin mu ne yake da irin waɗannan manufofin da sai mun yada addinin ta kowane hali har sai an yadda da addinin abin da ya faɗa ma malam albani kenan kafin su rabu jihadu ta'alimi jihadin karantarwa an bari sai ‘yan kaɗan daga cikin tsirarru a cikin al'umma bayan ko in dai kai musulmi ne to kai wakili ne na annabi Muhammad. Shi yasa ya ce, Balligo ni walau aya, ka isar da saƙona ko da aya ɗaya ka sani, haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, To idan aka bar jihadu alimi, sana aka bar jihadul mali, jihadi na kuɗi. duk wata harka ta addini da za a yi ba za ta taɓa yiwa ba idan ba kuɗi idan wanda ba musulmi ba suna iya fito da kuɗinsu su kashe akan harkar addininsu musulmi ba su iya fito da kuɗinsu su kashe akan addini wallahi akwai matsala yanzu misalin da na buga ɗazu mu ne za ka samu mutum zai iya yin shekara bai taɓa ɗaukar ko sisi ya ba addini gudunmawa amma a ɗaya ɓangaren ba ka samun haka yana da wahalan gasken gaske ka iya samun haka idan ana so za a kafa gidan rediyo za a kafa gidan rediyo ne ba kuɗi idan ana so a kafa gidan tv za a kafa gidan tv ne ba kuɗi idan ana so a kafa gidan jarida za a kafa gidan jarida ne ba kuɗi yanzu wannan makirfon ɗin da ake amfani da shi da me za a siyo shi za ka daina shago gurin yamare ka ce to kai ne ahalus sunna wal jama'a ya ka zo ne kana so za a baka lasifi ka za a je za a yamfa shi ba wani alin sunna ina ruwan shi kuɗi kawai sani shi ne walda jama'an shi to ba yadda za a yi wannan aikin yi sai da kuɗi idan musulmi suka riƙe kuɗinsu datin ana wa ‘yan uwa da dangi da abokan arziki ruwa yanzu Allah da annaba ake wa ruwa to sai manzan Allah ya ce sallallahu alaikum zillan Allah sai ya ɗauko ƙasƙanci ya ɗora muku kuma gashi nan muna kallo yanzu akwai tashoshin da ko kallon su ba na so yi saboda wallahi in dai za ka zauna ka kalle su na awa ɗaya idan ka ga irin rigurgusawa da ake wa musulmi a wasu guraren in kana da imani wallahi ba za ka gama tallan tashoshin ba sai ka zubar da hawaye da haka wani mawaƙi yake cewa limisli hada yazubul qalbu min saboda irin wannan zuciyarka sai ta iya narkewa amma in kana fil qalbi islamu wa imanu in a zuciyar mutum akwai musulunci da imani wallahi zuciyar mutum sai ta narke saboda ganin tashin hankalin abin da yake faruwa to don haka annabi ya ce kuma layin yanzihu ankum Allah ba zai cire muku ƙasƙancin ba hatta tarji'u ila dinikum sai kun dawo zuwa ga addinin ku da kuka watsar da shi na rantse da Allah babu wani mutum da zai samu izza da girma da ɗaukaka da buwaya a gurin Allah in ba ya yi tamassuki da addinin nan ba sayyidina Umar ya faɗa yake cewa mu mutane ne fa a jahiliya lokacin da ya je aka karɓo Qudus sayyidina Umar a tarihin duniya ba a taɓa karɓo Qudus ba sai mutum biyu daga Abu Ubaidata Amir bin Jarrah aminu hadhihi al-umma ƙarƙashin jagorancin sayyidina Umar a lokacin shi sai Salahuddin al-Ayyubi da haka wanda suke zuwa saboda sun wa mutane wayo a bubbuga ƙasa a tada ƙura ana cewa za a je Kudus za a karɓi Kudus ka ce musu ƙarya suke a tarihin Kudus ba a taɓa samun masu irin wannan aƙida ba sun karɓo ta in kuma akwai su faɗa waye amma a tarihin sunna an samu mutum biyu sun karɓo Kudus akwai Salahuddin al-Ayyubi akwai Sayyidina Umar lokacin da abu ubaida amir bin jarra ya je aka karɓo kudus ya gayyato sayyidina umar dan ya zo sayyidina umar ya tsallako wani rafi jikinsa ya butu-butu da sayyidina umar ya zo sai abu ubaida ya ce wa sayyidina ina ma a ce a matsayinka na amirin da baka shigo da wannan shigar ba sai sayyidina umar ya ce kai ya ce wallahi na so a ce wani ne ya faɗi wannan magana ba kai bada na yi maganin shi ya ce ai mu mutane ne a da ƙasƙantattu kowa ya san yadda laraba suke ya ce da Allah ya aiko annabi Muhammad da wannan addinin sai muka kama addinin nan sai muka yi riko da shi sai Allah ya ɗaga darajar mu sayyidina Umar ya ce wallahi duk mutumin da ya nemi izza ba ta hanyar addini ba sai ya ƙasƙanta sai ya wulaƙanta kuma wannan shine abin da yake faruwa to ‘yan uwa a gurguje saboda yanayi na lokaci wani malami yana karatu a Misira, sai ga wani kawai bawan Allah sai ya zo ya shigo sai ce ubangiji subhanahu wata'ala azzalimi ne yana zalunci sai malamin ya ji maganan wani iri daga sama ya ce me kace ya ce ce maka ne Allah azzalimi ne ko baka ji da kyau bane ya ce me me ya faru kake wannan maganan kana da hankali ku yace lafiya talau yace yaya za a yi tun yana yaro dan karami ya taso ake ta addu'a akan Kudus, ake gashi nan har yanzu ba a daina kashe musulmi a Falastini ba an yi addu'a ga abin da ya faru a Afghanistan an yi addu'a ga abin da ya faru a Iraki in ba zalunci ba ya za a yi shi Allah ana mai wannan roƙon ba zai ɗauki mataki ba sai ce to da labarin tambaye ka kayan sallar asubayo. sai ce wallahi ba ɗazu-ɗazun nan wata matsala ta faru wani yaro fa a zahar ta yi da la'asar sai ana ƙoƙarin su tashi zai su yi sallah aka tambaye aka ce tsakaninka da Allah kaya sallar sallah asuba ya ce wallahi ba gashi ya je gurin maulidi ya kwana amma kuma gashi bai sallar asuba ba wannan wace irin tabewa ce yace masa da Allah a harkar ka kana kiyaye riba da abin ba riba ba sai yace masa me riba kaga wai yanzu yana buƙatar amai mai bayani ma mai cece riba yace yayanka mata suna kiyaye abinda Allah subhanahu wata'ala ya dora musu ta hanyar shari'a dan kulawarka ko ba sai duk abin da ya faɗa na musulunci warwas bai komai amma ya zo ya tsaya ya ɓatare ya ce Allah yana zalunci saboda haka kada musulmi su yaudaru don kawai sunan ka musulmi mujarradi ba tare da aiki da musuluncin ba wallahi Allah ba zai kawo maka ɗauki ba na bubbuga misalai a kwanan nan a rikicin kudancin kaduna da aka yi a binciken da muka yi duk inda aka ce maka an yi rigima tsakanin musulmi da wanda ba musulmi idan ga Allah ya jarraba musulmin sun sha bakar wahala wallahi tarbiyyarsu sai ta lalace ta zama daidai da wanda ba musulmin ba duk ranar da rikici ya haɗa ku da su taimakon da ya kamata ku samu daga gurin Allah sai Allah ya janye sai ya bari in sun fi karfin ku su lallata ku mala bakar gumi Allah ka ji kandaci jan arziki kun san daga cikin rikici na farko-farko da aka fara akwai zangon katar ana cikin yanayi ana zaune kawai sai malam ya kalli yanayin abin da ke faruwa a zangon katar ya tashi masu wa'azi ya ce a ji a wa musulmin wa'azi su ji tsoron Allah su daina neman matan wanda ba musulmi ba suna zinace-zinace da su ya ce in ba haka ba ɓanna za ta faru masu wa'azi suka je suka yi wa'azi da daddare sun gama wa'azi suna fitowa da safe wajen gari motocinsu suka lalace mutanen da aka je aka yi ma wa'azi jiya sai suka zo suka samu masu wa'azin a bayan gari sai suka dinga yi musu izgili wallahi da yin wannan ba a wuce sati ɗaya ba aka yi wa musulmi irin wannan kisan na ƙari dangi saban Allah ya janyo ta ku kalla ku gani waƙe mu yanzu yanzu wata fata wani abun idan aka kwaba shi ba to ana buƙatar maliku da shafi'i da abu hanifa su dawo duniya su fatawa ne ranar da na tashi na tafi ofishin hizba a kano wallahi saboda girgingimin da na samu a gurin kaina juyawa ya dinga da na dawo saboda cikin wannan al'ummar ko kun san yanzu yana faruwa kaga ɗa kaga uba ya ma'yarsa ciki yanzu kwanaki a gidan rediyon nagarta a kaduna wata mata musulunta fa mutumin nan ya aure ta suna tare da shi ya haifi ya wallahi ya zo ya dinga amfani da yarinya har sai da ke ciki yadda ya haifa ba da ta yi ciki matar ta gane ya roƙe ta ce ta rufa mai asiri aka je aka zubar da cikin sannan ya sake dawowa ya ci gaba da amfani da yarinyar lokacin da ta mai magana sai ya ce idan da uban da za ta faɗa ba haka yi amfani da wannan kalmar ya ce ta je ta faɗa yanzu wannan shi shi kaɗai bala'in shi bai sai Allah ya jarraba mutane da shiga bala'i ba akwai kes ɗin da na samu an kawo na shiga gidan DITV na gama program zan fito akwai program na mata sai aka zo da wani case ga wani yarinya ce ta kai shekara 24 tana so za ta yi aure babanta ya ce ba za ta yi aure ba sai ta je ta yi jami'a suka samu saɓani da baban sai ta bar gidan baban sai ta dawo gidan kanin shi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya wallahi kawai yarinyar nan tana gidan nan ranar nan sai je siyo abun bacci da kayan shaye-shaye sai yi sa a ciki aka sha duk gidan aka yi bacci ya zo ya amfani da yarinyar iyayen shi uwa ɗaya uba ɗaya yarinyar ta ɗauki ciki aka zo ana tambayar mu ya za'i ya za'i duk malamai da na buga musu ina neman shawararsu ittifaki suka ce wannan cikin asabar da shi don zuwan yaron duniya ɓanna ne saboda yar yayin shi wani suka fito uwa ɗaya uba ɗaya wannan cin amanar ana yi akwai yanzu akwai mutanen da zaka gansu fa a tsaye mutane ne amma wallahi tallahi a ɗabi'u dabbobi ne na je na tarar da kes a Kano ga wani mutum yana da halin da idan zai auro mata hudu zai iya matan shi da suke tare yana da yara guda biyu yaran sun taso sun girma ya kori mamar ya dawo yana amfani da 'ya'yan na je kano na samu kes ga yaro ya yi mamarsa ciki wadda ta haife shi ya aka yi ya aka yi ba da labarin yadda abin ya faru dan girman Allah irin wannan yana faruwa ta yaya za a yi Allah ya bar al'umma ta zauna lafiya ba zai taɓa yiwa ba yanzu gashi nan kuna jin abin da yake faruwa kawai a kama yaro a ce an kwakule mai ido da ne sai a nemi yaro a neme shi a rasa amma yanzu da babban ma in ya fita sai a neme shi a rasa a tafi filin sanarwa da batarwa ba za a gan shi ba kuma halalan halaku ya riga ya halaka ba yadda aka iya wannan yana faruwa ga malaman tsibbu sun yawa cikin mutane din da kaji an ci a yanko wani abu kaza na jikin mutum neman taimako ku? to saboda haka tunda yanzu an yi maganar jihadul mali jihadun kuɗi da haka 'yan agaji za su zagaya da abubuwan neman taimako kamar yadda aka saba taimakawa dan haka a taimaka kada mutum ya kuskure ya zamanto ya fi son dukiyar magadan shi fiye da tashi wallahi abinda za ka yi aikin addini da shi shine naka wanda za ka tafi ka bari ba naka bane akwai masu shi yanzu misali yanzu inda za a ce a taimaka a taimaka da naira dubu ɗari a jikinka sai ka ciro naira dubu ɗaya ka bari saura nawa saura nawa ba dubu casa'in da tara ba to Allah ya kiyaye kana barin gurin wa'azin nan ka koma gida sai ka faɗi sai ka mutu yanzu dubu ɗayan ce taka ko dubu casa'in da tara wannan dubu casa'in da tara ta waye akwai masu ita kuma matsala ta biyu idan wanda ka bar ma ba akan addini suka kashe ta ba wallahi tallahi sai ka je gaban Allah kaya bayanin ya aka yi da haka mutum ya yi ƙoƙari ya gina ma kansa lahirar shi da kanshi ba wani ne zai gina masa ita ta wannan matsalar tana faruwa na irin waɗannan saɓan Allah da ake yi wannan yana daga cikin abubuwa da suke faruwa a gurare da dama al'umman musulmi saɓan Allah luwaɗi ana taɓawa ko ba a taɓawa ana yi ita shirka dama wannan ko magana ba a yi da dukkan nau'i'ikan shirkarta yau idan kana karantar da addini qala Allahu qala rasuluhu duk wanda kaga ya dauki kudin shi ya baka dan rayu, to wallahi ka tabbatar mutumin yana son Allah da Annabi Muhammad amma wallahi in ba haka ba to mutane da zaran mutum ya zo ya shiga harkar bokanci ya zama gingime man anne to yanzu nan zaka ga wani katon gida da rafka rafkan motoci manya na biyo shi da daddare kuma yana neman alfarwa ana masa wannan yana daga cikin halin da ake ciki zina shan giya ha'inci yaudara cin amana ya yawa cikin al'umma yau idan za ka yi mu'amala ta kuɗi wani lokaci sai ka rasa sanin mutumin da za ka ɗauki amana ka bashi wannan yana faruwa ko bai faruwa da kuma da irin wannan fa yanayin ne fa yayin da muka saba muka zaman to mun yi nisa tsakaninmu da sahabban annabi Muhammad kuma muke so Allah madaukakin sarki ya kawo mana ainihin wato agaji ya kawo mana ainihin wato taimako da haka 'yan uwa wa'annan abubuwan da na faɗa na saban Allah kaɗan ne daga ciki wanda abin da ake na saban Allah kowa ya san a fili yake a Najeriya abu ne da ba zai ɓoye ba yanzu halin da ake ciki ai ƙarya ne duk wanda yake cewa Najeriya ba kuɗi ƙarya ne wallahi ba ba kuɗi bane akwai kuɗi wallahi albarka kuɗin Allah ya kwashe shi yasa ake shan wahala haka ne ko ba haka bane haka ne ni ko kwanan nan na ga biki da dama da aka ana ta manna dala har buhu ake na dala a gurin manne kuma ana cewa ba me ba kuɗi to akwai kuɗi albarkan ne Allah ya riga ya shafe na kuɗin da mutane ke hannunsu shi yasa kowa yake shan wahala dan haka abu na ƙarshe shine wallahi ko bacci ne na wanda yake bin dokar Allah da baccin wanda yake saba ma Allah baccinsu ba iri ɗaya bane mutumin da idan zai kwanta yake yin azkar ya kwanta ta dama zaka samu zai ɗauki lokaci ko dogayen mafarki mugaye Allah bai bari shi yana yi amma wanda ya zamanto a sharari maɓannaci zai kwanta ba zikiri ba kwanciya ta dama ba kaza wallahi kullum in ya kwanta sai ya ce maka yayi mafarkin wani dannau ya zo ya danne shi yayi yayi ya motsa ya kasa motsa to ka zama karamin shedan ya Allah ba zai hada ka da babban shedan ya wahalar da kai ba sayyidina abubakar ya tura rindina yaƙi ba ta wuce mutum dubu ashirin da wani abu ba da suka je sai suka samu adadin wanda ba musulmi ba ya kai dubu ɗari da ashirin sai suka aiko wa sayyidi abubakar suka ce ya ƙaro musu rindina domin ga adadin rindina fata wanda ba ta musulmi ba da na abubakar ya ce wallahi ba na tsammanin za a iya zuwa a ci nasara a kanku saboda rashin yawa ya ce da nake jin tsoro kada a zo a yi nasara a ku ta hanyar saba ma Allah da za ku yi muna sanar da tarihin da ya faru a yakin uhudu yakin uhudu shi yasa ibn al-qayyim ya littafi fiqh usira ya kawo duk yaƙin da annabi muhammad yayi yace kuma diyaƙin da kaga an ji an samu karewa wallahi ka bincika zaka ga akwai wani abu na saban Allah da ya faru sai Allah ya jarraba musulmi da karewa to dan haka ina kira zuwa ga al'umman musulmi a duk inda suke a duniya lokacin da ake yaƙar mutane saboda addinin nan yanzu dai kuna ganin wannan Donald Trump ɗin da ya hauku yanzu kun ga haukar da ya fara yi da irin abubuwa da yake yi na rashin mutunci da kaza da kaza da kaza da kaza da haka su ƴan uwa ɗin da suke America wasu da dama mukan yi magana da su saboda akwai gidan rediyo guda biyu da nake gabatar da shirye-shirye daga nan Najeriya akwai gidan rediyon wal jama'a fm da nake musu karatu karfe uku zuwa karfe biyar na asuba a nan najeriya akwai kuma gidan rediyon alkitabu wa sunna da nake musu karatu duk ranar litinin karfe wato hudu zuwa karfe ainihin wato shida muna ba su haƙuri cewa su yi haƙuri yanayin addini ya gaji haka kuma akwai abin da idan ba an motsa ba addinin bai motsa wanda wani ba zai iya gane addinin in ba ta irin wannan hanyar ba da haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ka mayar da mu zuwa ga addini mayarwa mai kyau Allah ka kashe mu akan wannan addini akan hidima ga wannan addini akan aiki da wannan addini Allah ka sa mu tashi daga wannan addini wasiya ta ƙarshe da Allah maɗaukakin sarki yayi mana ya kira duk masu imanin duniya ya ce ya ayyuhal na amanu taqullaha haqqa tuƙatu ya ayyuhal na amanu taqullaha haqqa mhm. wala wa la na illa wa tun musulmi Allah ya ce ya ayyuhal na amanu taqullaha ya ku wanda kuka imani ku ji tsoron Allah wala na kada wanda ya kuskure ya mutu face yana kan tafarkin musulunci muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya samu mutum muna cikakkun musulmi ba musulmi rabi da rabi ba abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma nayi kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh at-takbir at-takbir التكبير السلام عليكم حياكم الله انا طالع مسلاتي مكتوب انا بتوالى فكك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم اه يا الله يا ابو wannan da sabu kuke wa'azi da sabu